La Voix de l'Amérique, vous allez me trouver, dites-moi Roger, ça c'est vrai. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Laraba 13 ga watan Satumban shekara ta 2023. To bayan labaran duniya za ku ji cewa tsohon firaministan jamhuriyar Nijar Hama Amadu ya koma kasar bayan zaman gudun hijira a Faransa. yayin da rundunar sojin najeriya ke cewa suna samun nasarar karya lagon 'yan ta'adda a fadin kasar wasu manazarta na cewa da sake inda an karya lagonsu ai da kamata ya yi a ci manya-manyan kwamandojinsu dukkaninsu ko dai an halaka su ko kuma suna hannu har ya zuwa daren jiya ana samun rahotanni a bangarori na jihar katsina za ku ji cikon wannan da ma sauran rahotannin da muke dauke da su ciki har da yadda 'yan najeriya suka yi da ɗage harincin izinin tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma matsalar ambaliyar ruwa a wasu yankunan Najeriya muna kuma nan tafe da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. wani harin makami mai linzami da ƙasar ukraine ta kai kan wata muhimmiyar tashar ruwa da ke yankin crimea da rasha ta mamaye a yau laraba ya raunata mutane 24 tare da lalata wasu jiragen ruwa guda biyu da ake gyarawa tare da haddasa gobara a wani bangare na ginin. Ma'aikatar tsaron rashi ta ce Ukraine ta kai hari kan tashar jiragen ruwa da ke Sevastopol da makamai masu linzami goma da jiragen ruwa marasa matuka. Kuma sojojin saman Rasha sun lalata bakwai daga cikin makamai masu linzami da dukkan jiragen ruwan. Tashar jiragen ruwan na zama babban sansanin jiragen ruwa na Bahar Aswad na Rasha a halin da ake ciki kuma ofishin shugaban ƙasar ukraine ya ce har-haren na rasha sun kashe fararen hula akalla uku tare da jikkata wasu goma sha hudu a fadin ƙasar a ɗaya bangaren kuma ministocin harkokin wajen ƙasashen g7 da na tarayyar turai sun yi allah wadai da zaɓukan da aka gudanar a yankunan da rasha ta mamaye na ukraine suna masu cewa ana nufin halasta mulkin moscow a yankunan da aka kwace da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba an gudanar da zaben a yankin crimea da Lardinan donetsk da luhansk da Saporozia da kuma kherson na ukraine inda jam'iyyar shugaba vladimir putin ta united russia ta ce ta samu akalla kashi saba'in cikin ɗari na kuri'un da aka kaɗa. har yanzu ba a fitar da cikakken sakamako ba a cikin sanarwar ta yau laraba ministocin sun ce zaben tamkar ƙara cin zarafi ne ga 'yancin ɗiwaici da 'yancin kai na ukraine sanarwar ta kara da cewa rasha ba ta da kwararin dalilai na duk wani mataki da aka ɗauka kan yankin ukraine hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasa da kasa ta faɗi yau laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin ƙasar libya ta raba mutane sama da dubu talatin da muhallansu hukumar ta majalisar ɗinkin ta ce akalla mutane dubu talatin daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga garin darna tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka haɗa da bangazi sama da mutane dubu biyar ne ake kyauta zaton sun mutu inda yake da wuya a iya tabbatar da alƙaluma a ƙasar inda gwamnatocin da ke hamayya da juna sau kwashe shekaru goma suna fafatawa da juna wasu jama'ai sun ce adadin na iya ninkawa sau biyu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar china ta aike da sabon jakadan ta kasar afghanistan wanda shine karo na farko da aka nada jakadan kasashen waje a matakin jakadanci tun bayan da kungiyar taliban ta sake karbe iko a birnin kabul shekaru biyu da suka gabata a ranar laraba ma'aikatar harkokin wajen taliban ke jagoranta ta bayyana cewa firaminista muhammad hassan akund ya karbi takardar shaidar jakada zothing a wani biki da aka yi a babban birnin kasar ta afghanistan ministan harkokin wajen taliban american muttaki ya bi sahun akun wajen tarbar wakilin na ƙasar china a fadar shugaban ƙasa nan da nan beijing ba ta nuna alamar cewa na naɗin zo ya zai iya haifar da amincewar gwamnatin taliban a hukumance ba Firaministan Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocinsa da wasu muhimman mukamai garan bawul domin karfafa matsayinsa kafin zaben shugaban jam'iyyar a shekara mai zuwa inda ya kawo sabon ministan tsaro da kuma mace ta farko ministan harkokin wajen kasar da ya naɗa mata biyar a cikin mambobi goma sha tara na majalisar ministoci wani bangare na yunkurin samun goyon bayan majalisar ministocinsa na baya da maza suka mamaye wanki da ke da mata biyu kaɗai wa'adin shekaru uku na kishiri a matsayin shugaban jam'iyyar masu ra'ayin rikau zai kare ne a watan satumbar 2024 lokacin da ake sa ran zai sake neman wa'adi na biyu bangaren sa a jam'iyyar shine na hudu mafi girma don haka dole ne ci gaba da zaman lafiya da sauran domin ya ci gaba da rike mukaminsa a rarraba sabbin mukamin majalisar ministocin don nuna daidaito ko iko daga ƙarshe wata hukumar sa ido ta gwamnatin faransa ta umarci kamfanin apple da ya janye wayar iphone 12 daga kasuwar faransa inda ta tana fitar da turarin ɗaukar zafi da ya yawa hukumar kula da mitoci ta ƙasa a ranar talata ta yi kira ga apple da ya amfani da dukkan hanyoyin da ake da su don magance wannan matsala cikin hanzari ga wayoyin da aka riga aka yi amfani da su ta ce za ta sa ido kan sabunta abubuwan gyara ga iphone 12 kuma apple za ta iya yin kiran yan wayoyin da aka riga aka sayar idan suna da matsala kamfanin apple dai ya musanta sakamakon binciken kuma ya ce na'urar ta bi duk ka'idojin da <clears throat> wato ta bi duk ka'idojin da ake bi hukumar ta faransa ta ce a baya bayan nan ta bincika wayoyin salula 141 don gano tsarin tururin da ka iya shiga jikin mutane. Sarfilu Hashin Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Tsohon Firayim Ministan Nijar Hama Amadu ya koma gida bayan zaman gudun hijira a Faransa. to sai dai yayin da magoya bayan sa ke cewa zai bada da gudunmuwa a kokarin fitar da kasar daga dambarwar siyasar da ta shiga biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli wasu ko sun buƙaci madugun 'yan hamayyar na Nijar da ya mika kansa ga hukuma sakamakon tuhumar da ke kansa kafin ya arce daga kasar Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. A tsakiyar daren Litinin 11 wayewar Talata 12 ga watan Satumba ne Hama Amadu ya sauka a filin jirgin saman Jori Hamani na birnin Yamai bayan da ya shafe shekaru biyu a tsakanin faransa da sauran kasashen duniya cikin wani yanayi da ke kama da gudun hijira mai nasaba da matsalolin da ya fuskanta a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnati kawo yanzu hama amadu bai fara bayyana a bainar jama'a ba lamarin da wasu na hannun damansa suka alakanta da maganar bin ka'ida dawowarsa gida nijar a wani lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa abu ne da wani kusa a jam'iyyarsa ta model lumana muhammadu mai duka ke ganin zai taimaka a samo mafitar kikakar da ake fama da ita hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa eh, cikin wanga hali da ƙasar nijar experience ɗin da agare da kuma da ilimi da Allah ya bashi shi ma zai kawo tashi gudunmuwa. A jajibirin dawarsa Nijar tsohon firaministan a hirarsa da wata jaridar Faransa ya bayyana rashin jin daɗi kan matsayin da Faransa da kungiyar sai dawo suka ɗauka game da juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa musamman kan shirinsu na tursasawa sojojin juyin mulkin da ƙarfin bindiga abinda wasu ke ɗauka tamkar gaisuwa ce da irin wake. sai dai magoya bayansa na cewa magana ce ta son ƙasa. Eh, duniya ta shaida ya ba ƙasar faransa amsa ga hanyar da ta bi na ba daidai ba sannan kowa yadda sun kai ba haka aka yi ba in ma ana ganin kama Eh, an yi sauyin mulki soja na suka tsuka saboda ana cikin demokrasiya to akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a bi kahin a kai inda za a mazantan cewa a yi amfani da karhin eh, soji. a bantini tsohon firaministan na kulle a kurkukun filinge a lokacin da ya sami izini daga wata kotun birnin Yamai a watan Afrilun 2021 don tafiya Faransa da nufin ganin likitansa. sai dai kuma bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da aka bashi bai sake sako kafarsa Nijar ba. wannan ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin tunda madugun 'yan adawar ya dawo gida to ya kai kansa hannun hukuma don sauke nauyin da ke wuyansa a dokance shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi na da irin wannan ra'ayi kamar wanda ka sani ne ai to shi harka amadu kowa sana cewa ai shan magani ne ta ko to a ka'ida ya kamata tun zowon shi kawai in ya samu ya huta ya ta gidan shari'a ya saurari abin shari'a za ta yi da shi ai gaya mu shi zuzu cewa dama a lokacin bani da lahiya ne aka bani lasisin da cewa in ta in sha magani da to yanzu kuma gani na dawo na sha maganin a taron manema labaran da ya kira a ranar hudu ga watan satumba firaministan gwamnatin rikon kwarya lamin zen da ke amsa tambaya kan makomar fursunonin siyasa irin su hama amadu ya ce a shirye suke su yi aiki da duk wani wanda zai bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban kasa abin da ake ganin ya kara wa tsohon firaministan kwarin gwiwar dawowa gida daga inda yake hijira kakakin majalisar dokokin ƙasa hamma ahmadu wanda a shekarar 2013 gwamnatin shugaba isu muhammadu ta zarge shi da laifin sayan jarirai ya arce daga nijar a watan agustan 2014 jim kaɗan bayan da kwamitin jagorancin majalisar ya cire masa rigar kariya a wani shirin gurfanar da shi a gaban kotu bayan dawowarsa gida a shekarar 2016 da 2020 maduwan 'yan hamayyar ya bakunci kurkuku a washe garin zaben 2021 saboda zarginsa da yunkurin da zaune tsaye Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Na gaida Sule Mummuni Barma. A Najeriya kuma rundunar sojin ƙasar ta bayyana cewa ta karya lagon 'yan ta da ƙayar baya a fafutukar yaƙi da ƙalubalen tsaro da ke addabar ƙasar. To sai dai kuma ra'ayin wasu masana da ma al'ummomin yankunan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga ya sha bamban da na rundunar sojin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Activities in Operation Ladin in the northeast have significantly curtailed Boko Haram. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Torit Labaja ke bayanin cewar hare-hare da sojojin Najeriya ke ta kaiwa ga 'yan ta'addan Boko Haram da isuwa baka kautawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ya yi matukar karya lagon 'yan ta'addan da kuma kan yasa suka yi tasaranda tare da mika wuya ga sojoji suna kuma kakkawo makamansu tare da iyalansu. da ana da General Labaja wanda ke jawabi a wani taro da yanzu aka ke jagoranta tare da baki ɗayan manyan kwamandojin mayakan Najeriya da ke ciki da wajen ƙasar. Ya ce rayuwa sannu a hankali na kankama a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Ganin yanzu sojoji da gwamnatoci a waɗannan yankuna na ta ƙoƙarin daidaita al'amura a musamman a wuraren da ada suke tamkar kango. Laftanar General labaja ya kara da cewar gwagwagwa da sojan najeriya ke yi na rundunar operation hadarin daji da kuma operation wild punch suna taimakawa gaya wurin durkusar da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin najeriya a da kuma arewa ta tsakiya yana mai cewar kamar yadda shugaban najeriya bola tinubu ba da umarni sojoji da sauran jami'an tsaro su sa kafar wando daya da duk wani abin da ka yin barazana ga sha'anin tsaron kasa to lalle za a ci gaba da kokarin tunkara duk wani kalubalen tsaro a ciki da makan iyakokin najeriya yayin da shugaban sojojin ke cewar sun cancanci a tafa masu bisa kokarin da ya ce sun yi na samar da tsaro a cikin kasar Ra'ayoyin masana tsaro da kuma waɗanda matsalar tsaron ta shafa kai tsaye ya bambanta dr yahuza ahmad getso mai bincike ne kan sha'anin tsaro a najeriya wannan abin da hafsan hafsoshin sojoji lagbaja ya faɗa ba gaskiya bane kuma ba abin karɓa bane ga 'yan najeriya <clears throat> musamman ga mu masana waɗanda muka san menene yake faruwa a dazukan domin inda an karya lagonsu ai da kamata ya a ci manya-manyan kwamandojinsu dukkaninsu ko dai an halaka su ko kuma masana hannu har ya zuwa daren jiya ana samun rahotanni a bangarori na jihar katsina jihar kebbi da jihar katsina da jihar sokoto da jihar kaduna da jihar naija na hare-hare da 'yan bindigan nan suke ci gaba da kaiwa babu kakkautawa kuma 'yan boko haram da wace hujja za mu iya dogaro da cewar an karya lagwansu wannan kuma wani talaka ne a jihar zamfara mai fama da aika aikar 'yan bindiga daɗi da bai san a ambaci sunansa alhaƙiƙanin gaskiya malam hassan akwai ci gaba sai dai muna ƙoƙarin su sojoji su ƙara hubasa game da wannan lamari saboda ko ma mun sha bayanai da yawa na an zo an yi operation yau sai a je a ce karya lagon waɗannan mutane kuma alhaƙiƙanin gaskiya operation ne da za a ce an ci gaba da yi ne don kawo ƙarshen wannan matsala ba wai abu bane na cewa an yi so guda ba za a sake yi ba sai sun kai a ta yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan taro na sojin zai yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina to har yanzu muna najeriya inda 'yan kasar ke bayyana farin ciki kan ɗage haramcin takardun biza na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakan ko ya biyo ne bayan wata ganawa da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi da shugaban daular muhammad bin zayed al nahyan inda kuma suka kulla wata yarjejeniyar kasuwanci ta biliyoyin daloli wakilin muryar amurka abuja timothy obezu ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji fasararsa daga maryam dauda mai magana da yawon fadar shugaban najeriya a jure ingilali ya ce najeriya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fito da wani tsarin zuba jari na biliyoyin daloli a fannoni da yawa ciki har da tsaro da noma da yake magana da gidan talabijin ɗin channels da ke birnin lagos ingilali ya ce yarjejeniyar ta kuma sa an ɗage haramcin visa da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sanya kan 'yan najeriya a watan oktoban shekarar 2022 what we've done today is to not only normalize relations add new Ya ce, abin da muka cimma a yau ba kawai don daidaita dangantaka ba ne, amma har da ƙara sabbin abubuwa ga wannan dangantakar ko haɗin gwiwar da ƙasashen biyu za su mora. Kuma ina ganin zuwa nan gaba za a ga abin da zuba jarin ya ƙunsa a fili. Ana ci gaba da nazari sosai a kan batun tsakanin ministocin ƙasashen biyu da kuma masu ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasashen. haɗaɗɗiyar daular larabawa dai ta sanya wa najeriya takunkumi wajen ba da takardar izinin shiga ƙasar wato visa sakamakon wata takaddamar diflomasiyya da ta faru haka kuma kamfanin jiragen saman dubai na emirates ya dakatar da zirga-zirga zuwa najeriya saboda gazawar hukumomin kasar wajen aikawa haɗaɗɗiyar daular larabawa kiyasun kuɗi dala miliyan 85 a matsayin kuɗin shiga da dubai ta ce an dakile a kasar da ke afirka ba a dai iya mai da kudaden ba saboda karancin dala bayan haka shi ma kamfanin jiragen sama etihad na haɗaɗɗiyar daular larabawa ya dakatar da zirga-zirga zuwa najeriya amma ingilali ya ce ana sa ran kamfanonin jiragen saman na emirates da etihad za su soma aiki nan take ba tare da gwamnatin najeriya ta biya wani abu ba kwararru a Najeriya irin su masanin tattalin arziki Emeka Oji ya yaba da matakin shugaban kasar a matsayin tayu ya sauya mummunan yanayin tattalin arziki a kasar. It should be a no-brainer for them to reverse it. The major chunk of their tourism whether it is education tourism or ya ce shawara ce mai sauki a gare su ta sauya matakin akwai masu zuwa yawon bude ido ko ta bangaren ilimi ko hutu daga najeriya wanda kasar na cikin jerin manyan kasashen da ke samar da kudaden shiga ta fannin ga dubai amma babbar jinjina ga gwamnatin tinubu don daukar wannan mataki A cikin wata sanarwa a baya-bayan nan, kamfanin dillancin labaran haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ambaci cewa jagoran kasar da tinubu sun duba damar da za su zarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannonin da za su kawo haɓaka tattalin arzikin ƙasashen biyu sai dai sanarwar ba ta yi cikakken bayani ba game da ɗage takunkumin vizar da aka sanya wa 'yan najeriya da kuma sake dawowa da zirga-zirgar jiragen saman. A gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Timothy Obiezu yanzu kuma sai rahotonmu na musamman da a cikinsa Hassan Umaru Tambol ya duba mana matsalolin ambaliyar ruwa a Najeriya ga kuma rahoton nashi. Rahotanni sun nuna cewa a tsakanin watan Yuni zuwa watan Agusta na shekarar 2022 an sami ambaliyar ruwa a wasu jihohin Najeriya kamar Lagos, Anambra, birnin tarayyar Najeriya Abuja, Borno, Ibonyi, jihar Rivers, jihar Bauchi da Benue. Haka ma ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar barkewar cututtuka kamar kwalara wadda ta halaka mutane 465 kana ta shafi mutane 18,000 a cikin jihohin Najeriya Najeriya guda 31. Har wa yau ambaliyar ruwan ta shekarar biyu ta sanadiyar mutuwar mutane guda shida 612. Gidaje kimanin 300 suka lalace, kana gonaki ko filayen noma sama da kadada 500 suka lalace a sakamakon ambaliyar ruwan. To kome 'yan Najeriya za su ce a game da ambaliyar ruwa a Najeriya? mai kasis ruwa kuma gare da tun da zai gata ta haddasa mana kolo da kayan mu muka yi ma ga hanyar na asara muke in ba wurin fita. A nan jihar Ondo ina ambaliyar ruwa ta hai muku barna ko illa? Ma inda ce yi mana illa babu gama gadan nan da ta karye yanzu ga ta nan asara ma take goga mana tun da gwamnati ta yi tabbatun mu da ita. Da wani motocin namu mu sun ka ga hanya wasu ma kayan hanya ma ake jiwa su tun da sun lalace. Sunana Alhaji Mustapha Sara Talban Shagam. Mazaunin jihar Ogun. Bana kun ga ambaliyar ruwa a nan jihar Ogun? Eh an samu ambaliyar ruwa a nan jihar Ogun. Ni inda nake dai nake zaune ba mu samu ambaliyar ruwa ba amma mu matan muke da samunta mutane ba sa gyaran kwatoci hukuma ita kuma ba ta son sa ido akan ta tilasa wa mutane ko a fito da wata doka na gyaran kwata duba a yi ka ko gan ana tafiya haka dole za a samu ambaliyar ruwa a wuraren mu ba zuwa nan gaba sunana Adamu dan sata fuci wanda yake zaune a Alabar Rago a jihar Lagos a shekarun baya an yi ta samun ambaliyar ruwa to a wannan shekara ta bana kun samu ambaliyar ruwa a nan jihar Lagos mun ambaliyar ruwa sosai ma kan wani bangarori a yankin kusa da mu mu especially kamar irin su ojo irin su ibidi irin su badagiri tai dan kusan nan ne muke kusa da wuce ce gwamnati ita ce uwa ga al'umma mafi akasari abin da yake hasasa irin waɗannan matsaloli shi kusan hanyar ruwa da ruwa yake biyowa ledojin siyo wata ledojin shara waye da sauran makamantansu gwamnatin leta kuma kan hasakance lallai lalle ta a kwashe wannan wannan ledo duk kafin ruwan sama ya fara zuba dan yanzu a yau dinnan da nake gaya ma yankin unguwar da muke wallahi mutane da suka yi asara a gidajen fasa kirguwa abubakar muhammad mazanni ado kiti an samu an ba allah yanzu kaga irin shiyoyin aji bandale idan ka dawo nan ne ga kuma hanyoyin shiyoyin hanyar foli wajen foli. don idan wajen gaskiya an samu a samu asarar rayuka wajen nan gaskiya da masu suka wajen an samu matsaloli wallahi a ka dawo na irin shiyoyin bangaren kuma shiyoyin hanyar nan ga adibayo amma zan gwamnan gaskiya yanzu yana yana kokari wannan kutocin gaba ɗaya a ta gyaran dare da rana aiki da yake kai kenan. Sunana labaran Isa Tubali mazaunin garejin Olade Osun fice. To a nan jihar Osun kun samu ambaliyar ruwa bana. To a nan jihar Osun ambaliyar ruwa mun same ta da dan sauki tun dai da ainihin kogin a kigoyin ambaliya mota ta kwada da mutum hudu ciki sun ka mutu ne da an ka tsamo motar gabaki ɗaya sannan an ka yadda gawarsu. Saboda haka abun da an ka yi na bangaren ambaliya kenan domin ruwa ma sun ci gidaje sun tadda wasu gidaje sa'ilin nan kuma sun bata goko da goro cikin gonaki duk hmm. inda aka gina zirari ma sun hana sun kashe wurin fagen ruwa wannan aiki. Farfesa Ibrahim Mustapha Ɗanƙane na Jami'ar Sakkwato masani taswirar ƙasa ne wato geography a turance. To na farko dai babban abin da yake ka ambaliyar ruwa a yanzu shine abin da ya shafi wannan abin da muke kira dumama yanayi wato climate change saboda me ya jawo haka shine system ɗin duniya duniya din aka samu ya samu canji kaga da duniyan nan babu mutane da yawa duniyan nan zaka ga da akwai ah, vegetation da yawa kamar itace haka itace itace da yawa inda muka bi asali su waɗannan abubuwan suna da wani abu da suke yi a rayuwar mu ta duniya kamar yanzu misali ita bishiya kaga tana ɗaukar abin da ake kira carbon dioxide mu sai ta bamu oxygen da muke numfashi da ita to da ya zama na cewa da duniya din mutane suna karuwa in ka duba rate of growth na mata population din duniya from 18th century zuwa kama a ce 1936 kasan 18th century population na duniya suka zama 1 billion by 1936 sai population ya zama 2 billion kaga bambancin shekara 136 by 1976 sai ya koma 4 billion kaga ana magana shekara 46 kenan by 2000 shekara 24 kaga ya koma to wannan da su mutane suka karu sai ya zama na cewa bishiyoyin da muke da su muna rushe su muna kashe su muna gini kuma muna amfani da injinoni na kamar mashin da motoci da komai da komai da kuma kamar kamfanonin mu to duk waɗannan sai ya sa duniyar sai ta dumama shi ne wani abu da ake cewa global warming shi climate system na climate din guda biyar ne muna da atmosphere muna da lithosphere muna da hydrosphere muna da abin da ake kira cryosphere sannan muna da biosphere abin da yake faruwa shine yanzu da duniya ta dumama zafi yayi yawa ka san wannan zafin idan ya bigi ruwa ana samun abin da ake kira evaporation in zafin yayi yawa evaporation din zai yawa idan evaporation din yayi yawa kaga ruwan da zai sauko shi ma mai yawa zai sauko kaga in ya ko da babu gidaje babu titina waɗannan ruwan kaga ba za su iya shiga su tafi karkashin ƙasa ba ƙasa ta shanye su idan ruwan yana sauka da yawa ga kuma zafi ana samun evaporation sea level din sai ya rise idan sea level din ya rise kaga ruwan ina zai tafi ya je inda gaba yake lalawa zai shigo gari ambaliyar ruwa a Najeriya yi ta yi kamari tun shekarar alif dubu biyu da goma sha biyu zuwa yau wanda ya yi sanadiyar tarwatsewar mutane sama da miliyan ɗaya sannan ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar mutuwar mutane Dubai tare da lalata ɗimbin dukiyoyi a ƙasar Libya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. To bari mu je ga bangaren wasanni inda za mu kawo muku wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar spaniya luis rubiales ah, zai fuskanci kotun birnin madrid a ranar juma'a don wanke kansa daga zargin sumbatar wata 'yar wasan gaba na kungiyar matan spaniya jenny hermoso hadarin ya abu kuni a dalilin nasarar lashe kofin duniya na mata da spaniya ta yi a ranar 20 ga watan agusta hermoso ta yi kara a shir'ance kan rubiales tana mai kukan ya kai mata farmaki irin ta jima'i rubiales ya yi murabus a matsayin shugaban fa din Hispania haka kuma ya sauka daga matsayinsa mataimakin shugaban kwamitin zartarwar UEFA saboda wannan badakalar. Jordan Ayew ya samu cimma saka kwallo na ishirin a raga wa kasar Ghana a wani wasan sada zumunci da kasar Liberia a nan akra ranar Talata. Duk da rashin kyawun filin wasa Black Stars sun kokarta sun kan zira kwallaye guda uku Liberia ta da ɗaya. Dan wasan gaba na kasar Ghana Muhammad Kudus mai yiwuwa ya rasa yin wasu wasu wasanni guda shida jin kaɗan da sa west ham wa ainihin club rashin sa zai dace da kamfen ɗin ghana na gasan cin kofin afirka a cote d'ivoire wasannin da ake jin ba zai samu yi ba sun hada da wasan west ham na fa cup zagaye na uku a ranar shida ga watan janairun shekara ta biyu da kudu kudu zai iya rasa wasannin premier league da za su yi da sheffield united da bournemouth da manchester Manchester United da Arsenal da mai yiwuwa Nottingham Forest. A cikin wani sako mai susa a rai hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta mika ta'aziyarta game da mutuwar wani kwararren dan wasa Sylvester Saki wadda kwararren mai tsaron gida ne na Lagos Cities. Labarin mutuwar Sylvester ya girgiza baki ɗayan fagen wasan kwallo na kasar inda ya bar maki da za a rinka tunawa da shi. hukumar gfe ta miƙa ta'aziyyar ta ga klabin kaɗai ba har ma da dangi na ɗan wasan ga baki ɗaya da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin rodwan allah bas abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice wani harin makamin linzami da ƙasar Ukraine ta kai kan wata muhimmiyar tashar jiragen ruwa da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye yau Laraba ya raunata mutane 24 tare lalata wasu jiragen ruwa guda biyu da ake gyarawa tare da haddasa gobara a wani bangare na ginin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Ukraine ta kai hari kan tashar jiragen ruwa da ke Sevastopol da makamai masu linzami goma da jiragen ruwa marasa matuka. kuma sojojin saman rasha sallah ta bakwai daga cikin makamai masu linzamin da dukkan jiragen ruwa a ɗaya bangaren kuma ministocin harkokin wajen ƙasashen g7 da na tarayyar turai sun yi allah wadai da zaɓukan da aka gudanar a yankunan rasha ta mamaye na ukraine suna masu cewa ana nufin halasta mulkin moscow a yankunan da aka kwace da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba an gudanar da zaben ne a yankin kirimiya da lardunan donetsk da luhansk da zaporozhia da kuma Kherson na Ukraine, inda jam'iyyar shugaba Vladimir Putin ta United Russia ta ce ta samu akalla kashi saba'in cikin ɗari na kuɗin da aka kaɗa har yanzu ba a fitar da cikakken sakamako ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin ƙasar Libya ta raba mutane sama da dubu talatin da mahallansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin ta ce akalla mutane dubu talatin daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga birnin darna tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka hada da bangazi kasar china ta aike da sabon jakadan ta kasar afghanistan wanda shine karo na farko da aka naɗa jakadan wasu kasashen waje a matakin jakadanci tun bayan da kungiyar taliban ta karbe iko a kabul shekaru biyu da suka gabata To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wato a Fiona Nandudu wadda ta shirya ta kuma kula da sautin shirin. Da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Carol. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.